ولله ما في السماوات وما في الارض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا Allah kaɗai ne yake da mulkin abin da yake cikin sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu, mun yi alkawari ga ahlul kitabi, Yahudu da Nasara, haka ma mun yi alkawari da ku akan bin umarnin Allah da nisantar abubuwan da ya hana, idan kuka kafirce da wannan alkawari ba za ku cutar da kowa ba sai kawunanku, Allah mawadaci ne daga biyayyar ku abin da yake cikin sama da cikin ƙasa nasa ne shi mawadaci ne daga dukkan halitta abin godiya akan dukkan siffofinsa da ayyukansa